وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه باب لكي بيان سوى من الله صلى الله عليه وسلم زي ما أبي طالب زي شيء أبي طالب kowa ya san abu talib yadda ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya so shi ya rike shi da gaskiya da amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya babba ka bari la ilaha illallah kalma da zan kafa maka hujja wajen Allah sai miyagun abokai suka zo suka hana shi faɗa to saboda haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cece shi sai a sauƙaƙa mishi azaba ba zai ji azaba mai yawa ba قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب عن ضرورة سيدنا عباس بن عبد المطلب أنه قال أنه قال سيتي ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama hal na fa'ata ba talibin bi shay'in ibn abbas dan abdul muttalib yace ya rasulallahi shin ka amfani abi talibin da wani abu fa innahu kana yahutuka wa yadhabu laka saboda shi ya kasance yahutuka ai yasunuka wa yahfazuka wa yahutuka bi ri'ayati yana kare ka waya zabu laka yana fushi in an ɓata maka duk yadda ake son ta ya su ya su ka haka kala sai manzo Allah ce na'am eh zan amfani shi da wani abu wa fi dhahbahin min nari za a same shi cikin abdahbah huwa al-ma'ul safi wai za a same shi a cikin wutar jahannama ba a saka shi cikin karkashin wuta ba za a zo da shi sama sama Wutar na rike zuwa kafarsa zuwa abin nan ido sahunsa amma daga nan wutan na tafasa kwakwalwarsa walaula na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba dan mu ba da alfarman da Allah ya ba mu muka cece shi ba la kana fi darki al min an-nar la ya zama cikin darki al-asfal min an-nar قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله نتي يا من الله صلى الله عليه وسلم إن أبا طالب للي أبو طالب كان يحوتك وينصرك ya kasance yana kiyaye ka kuma yana taimakonka yana kare ka yana tsayawa tare da kai duk wanda ya bata ma a koyar maka sai Abu Talib ya bata da shi ba zai taba yadda a taba ka ba sanadiyyar kama aka yanki da su aka yi ba a ci da su ba a sai da sayarwa ba a hutsa da su sanadiyyar ya kare ka sai ce fa hal nafa Abu Talib wannan abin da ya maka na kare ka da taimakon ka da duk abin da ya maka ya amfane shi zai fa'idantu da wannan abin kala na'am shi manzo Allah ce eh wannan abin zai amfane shi فإتأنا توت فسكة زي أمباريس قال وجدته في غمرات من النار وظل في ناسا ميش أكير غتا فأخرجته إلى ضحضاء سينا في في شزوا سما سما غتا دي دين إدو ساون ساوتين كي سي بي كيما غيوا غبال ليتي وشيدي بان ليوي آآ دي دين إدو ساون سا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك ابن نمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني عباس بن عبد المطلب وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي أوان قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب daga Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana aka yi maganar baffansa Abu Talib wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah ai ceto na zai masa amfani ranar zafin al-qiyama fa yuj'alu fi dhahin min an-nar sai a ciro shi a saka shi sama saman wuta daidan idon sahunsa ya ka a baiki wutan na kai daidan idon sahunsa ya min magu amma yana tafasa kwakwalwarsa saboda tsananin zafi a azanin lahu cikin kisuri wannan hadisin abin da ke kawai mana ka ce kana son manzo Allah kana kaunar manzon Allah kana ƙarya ne kana gaskiya ne abinda ake so ka bi shi duk sanda kake manzon Allah da kaunarsa ban kai ɗaya bisa dubu na Abu Talib amma da ya saba ma hanyar ga abinda manzon Allah ya to wa'annan maganganu sai suna yi malamai nauyi haka su sai malamai suka ji suna bincike suna so su kare wannan magana sai suka ce lokacin da manzo Allah ke cewa ya amme ya baffa ka ce la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah wasu ka ce wai karshe dab da mutu an biya sa da kalma suka ce an biya sa da kalma wayansu har littafi aka yi fi a abu asnal wasal akida au asnal wasal fi fi najati abi suka ce da da mahaifin manzo mustafa sallallahu alaihi wasallam iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abu talibin malamai suna jin nauyin fadar wannan magana to abinda ake cikin irin waɗannan abubuwa ba za ka saba manzo Allah ba ba za ka tsallake abinda manzo Allah ya faɗa ba ba za ka rage ba abinda manzo Allah ya faɗa sai ka faɗa sa'annan har kuma ya lalace ladabi kada ya kar ya faɗi kaza yana kaza yana faɗa kaza a'a manzon Allah ya ce kaza ya ce kaza shi kenan ya aka ce manzon Allah ya ce kaza ko ne kuma an waye gari ranar lafiya a gare ku insha Allah saboda ba magana ke mai daɗi ba abin da ake jin daɗin faɗa ba duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ba da manzon Allah rai manzon Allah ya bace ciki kamar wannan lokacin da yake babban sai kalma ta yake fada manzo Allah yake ba daɗi zan roƙon maka Allah zan roƙon maka eh. babu ahwani ahlin nari azaban babin da zo na bayanin wanda ya dan wuta mafi karancin azaba cikin dan wuta yaya yaya gwargwaron azaba su take Allah ya kiyaye mu da azaba ko mun kankantar ta قال حدثنا أبو بكر بن أبي أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في منظر الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أدنى أهل النار عذابا ما في كرنتين يموت عذابا أي أننا ما في كرنتين ينقل الجنة درجة وما في كرنتين يموت عذابا ينفعل بنا عليني za a yi masa takalma guda biyu min nari na wuta yagli dimaguhu min na alayhi saboda tsananin zafin takalma guda biyu sai kwakwalwarsa ta ɗauka fasa tana fasa tana shan azaba Allah ya kiyaye قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن ابي عثمان النهدي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب إذا أبو طالب شيني ما في قرنتي أو تادبا كده عذابا وهو منتقل بنا علينا زعي ما تتاكل ما غدا دون وتا يغلي منهما دماغه ينا كفف تاكل ما تنا كفف فقل وزا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن ابن بشير يخطب وهو يقول yace na ji Umar dan Bashir yana kutuba yana fadar cewa samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fadar cewa inna ahwana ahli an-nar azaban yawm al-qiyamah la rajulun tuba fi ahmati na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa mafi karancin yan wuta azaba ranar tashin alkiyama la wani mutum ne tuba fi ne qadamai ne za a ajiye garwa guda biyu a karkashin kafar sauran ɗangwarfan kafarsa ya min in ka aje kafarsa haka dan ramin da kake gani dan fajuwa inda inda ba ya taba kaza yake kina dan garfai ko yake anan za a saka maka garwa ce guda biyu suna kula kafasa har kwakwalwarsa ta tafasa Allah ya kiyaye قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار yace mafi karanci yan wuta azaba shine wanda ke da takalma guda biyu da hancin takalmi guda biyu ya gli min huma di ma gudu daga zafin takalmi sai kokolo ta ta fasa tana kuma kama ya gli marjalu kaman yadda tukunya ke tafasa akan wuta in an daura ta wuta ma yara anna ahadan ashadda min azaban saboda tsananin bala'in azaba shi yana ganin ma jijjigin wadan wuta ba wanda ya kai shin azaba daga nan kuma shine mafi karancin shin azaba wa innahu la ahwanuhum azaba yace ne kuma wanda ya mafi karancin dan wuta shin azaba duk wannan azaban wuta da ake faɗa cewa ba wai tatsuniya ba ba tatsuniya ba ba a'a magana ce ta gaskiya tunda kana ganin dan adam ya dan adam ko hatsarin mota ko jirgi ko jirgin sama ko tashin hankali ko jirgin kasa kaga dan adam ya ya tabbaci ya zama kawai a duniya kenan ina da lafiya to sai ka yi wannan da Allah ya jarrabe shi da wannan sai ka yi musulmi ne mumini ne karshen azabin da Allah ya zai maka kenan ya jarrabe shi zai zo ranar lafiya Allah ya bai shahada kasaran ne bai kasara to amma har ya zama na azaban da za a sha a cikin wuta to Allah ya kiyaye yasa kowa ya kiyaye aka ce ku anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun zinabun shidadun la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaqulu ma yu'maruna aka ce ku anfusakum ku kare kawunan wa ahlikum da iyalakum ku kare su daga barin ne na wata irin wuta mai azaba Allah kiyaye makamashin wannan wutar ba gawayi bane ba isin mutaci bane ba da darbejiya bane a'a wa qudu hannasu wal hijara mutane da duwatsu su ne makamashin wannan wutar yaya wannan yanayin zai kasance ne in aka yi tsananin zafi ka je kusa da dutse goron dutse yadda za ka tururin zafi na to ina ga dutsen kansu shine makamashi da ɗan adam Allah ya kiyaye babu dalili ala anna man mata ala al-kufri la yanfa'uhu amal amal babin dalili babi da ke bayyana dalilin cewa duk wanda ya mutu akan kafirci duk wani aikin kirki na alkhairi da yayi ba zai maka amfani ba ranar lafiya in Allah ga dama ya saka masa a duniya ya ba shi lafiya ya ba shi mulki ya ba shi kuɗi ya ba shi iyakacin sa kenan amma in an jira na lafira duk aikin da ya na alkhairi tun da bai karbi kalma ba da ya musulunci ba bai yadda da tashin alkiyama ba ba zai taba samun rahama ba ko da kusan kacin gaskiya shi Allah ya kiyaye قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت أنكر بودك أنا عائشة الله يكرمك إذا تسلم قلت يا رسول الله نتي يا من الله صلى الله عليه وسلم ابن جدعان وانا مسلم من كرمتي من ايك الخير اكين جاهليه دون ابن جدعان انا cikin قبيله انا عائشه نانا عائشه يا من الله ابن جدعان وانا ايك اسمه ابن جدعان كان في الجاهليه يتل الرحمه ya kasance a lokacin jahiliya yana sadar da zumunci wani tsimul miskina yana ciyar da miskinai wa hal zalika uhu wannan ayyuka ne na alheri za su yi masa amfani ranar tashin alkiyama a lokacin jahiliya kenan ba shi ba musulunci ba yana sadar da zumunci sadar da zumunci shine ka kyautata ma iyayenka ka kyautata ma gwaggwanninka babbanninka kawunninka ɗan uwanka duk wanda zumunci ya haɗa su in kana da halin alheri ka kyautata masa ka taimaka masa mun gane ko sa'annan kuma ciyarwa kowa ya san muhimmancin ciyarwa yanzu halin da ake ci shayarwa da ciyarwa mun gane ku lokacin da mutum ya waye gari ba shi da abinci ba shi da dukiya ba shi da hali ga iyalai gabansa ga menene sai ka zo ka ba shi abinci ka kawo masa ka taimaka masa yadda mutane ke yi yanzu imanin mutane ya tawaya ba za a iya yin haka ba to amma wanda ake iya yin din shi ma Allah ya sa albarka a ci a ci gaba da yi ba a son a daina yi ne saboda Allah mu da ke sarki ya kaddara arzikin wani rabon wani al'annunka in ka kiya kake bayarwa a lokacin da mutane ke cikin nutsuwa a cikin addini a kasar Madina aka san mutum mace mijinta ya rasu ko mutum gaske ya kufa yanzu ba shi da hali da yana kokari da shi ake sallah ake komai don harakoki na addini da shi ake yanzu ya kufa ba jari ko mace ce an san mijinta mutane kirki ne mijinta ya rasu ga yara ga ƴaƴa ga menene to sai da almuru lokacin duhu makocin ka watakila makocin ka ne da ke kusa da kusa kada ya kawo kyauta ya ba su su rinka jin ai yana da guri yana da fifiko a kan saboda baya kan su san cewa shi ya ba su da almuru sai a bude kofa a tura buhun gishiri ko buhun shinkafa buhun masara buhun abin nan abinci da kuɗi a ce fi wani bawan Allah ne min fa'il alkhair hmm. wani bawan Allah ne bayan saboda Allah yana tura sai ja kofa a rufe a fito a rasa inda ya shiga to kaga sai da za a je wannan aka yi tsakani da Allah saboda ko kan da ka shi abin da gobe ya zanta sai ga yaji nauyi ba haka bane to wannan wai baya son ma sai wata kila makoci ne gida da gida ko ɗaki da ga gida ga gida ko ko a unguwa to ba ka san wanda ya ba shi abin da ake bukata kenan yin alheri din ne in ba shi aka da Allah mara shi sarki cewa yayi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ابن جرآن ينا كافر ينا كم جاهلية ما بزنتي يكي والماء الخير إنا زكي مسلمي دع دينك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكون ايتاما يكي في ايكم الخير balle wannan hali da ake ciki na tsananin zafi ba wutan lantarki ba ruwan sha mai ɗan kasuwa ya ce a je a sau kowa zai cire kuɗi ya je sai tankin man fetur a je a tsawowa ana sayarwa gashi ana cikin tsanani har yanzu ban da cewa ne da ba wanda ya kira kudi a je a dau tanki a cika ruwa ana zuwa ana zuba mu mutane alhali kuwa rayuwar duniya ba haka ke tafiyar da ita ba a kasan madina na taba zama wata unguwa a unguwan ba famfo ba ruwa amma abinda za ka yi shi daga kawo biro ko kawo tanki ka aji ko fa'idan ka kullum kowane sati to biyu ko su uku mota za ka zo tanki ka cika muku duk unguwa ruwa ba ruwan ba ruwan su ku ce kun gode ko ba gode ba hukuma ta tsaya sai ga mutum ya sayi motar miliyoyi ya ce aikin da yake so wannan mota ta yi ka ɗebe ruwan zamzam a makka ta kai har madina ta tsaya bakin kofar masallacin annabi tana suwa da la'asar cikin azumi ne ko ba sai kaɗe ba yadda kake so a cikin maka jini ka sha yana son Allah ba shi lada wannan mutumin da yake haka in yi sallan azhar so kai sai kai sallan azhar so nawa nan ya tsaye cikin gaskiya to shi za ake kwaɗaita ma masu wayan wanda Allah ya hore musu dan adam yana cikin wahala yanzu ga tsananin zafi ga ɗaukewar wuta wannan ba ku da maganin sa da za ku yi sannan ga ɗau babu ruwa da za ɗan adam zai alwala zai wanka zai sha zai wanki daga matasa sun zo ta sallah daga mutum yana yana yana jikin shi na bai samu ruwa ya saba zai wanka ya wanki kafarsa sa'annan kuma za iya gana da Allah ke sarki waɗannan bayan Allah ne gani ɗan uwanka ne in ka sai ruwa ka kai musu kyauta za su yi alwala ne su yi wanka su je su salatin annabi mai karanta yasa ana jan hankalin masu hali waɗanda Allah ya hore musu a rinka taimakawa tsakani da Allah saboda Allah to sai da Aisha ta ce Ibn Jud'an ya kasance a lokacin maguzanci yana sadar da zumunci yana ciyar da miskinai wa hal zalika nasi'uhu abubuwan da ya a lokacin magudanci a lokacin jahiliya za su yi masa amfani qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yanfa'uhu ba zai taba fa'idantuwa da wannan ranar tashin alkiyama saboda me sai manzo Allah ce innahu lam yaqul yawma yace aikin da yake bai taba fadar da hannu yace rabbi ghfirli khati'ati yawma din wai bai taba cewa rabbi ghfirli khati'ati yawma din kinaya ke ma'ana wannan magana bai taba yin imani da ranar lafiya to rashin imani da ranar lafiya yana cikin abu da ke sukan imani to shi sa tun da bai yi da ranar lafiya ba in aka waye gari aka ji ranar lafiya ba shi da rabo mun gane ko yanzu misali halin da ake ciki malami na zaune ko sarki ko gwamna ko wanda ya zai ce wani aiki zan yi sai ka ce kai mutane umra sai ka ce kai mutane hajji sai ka ce ya musu ne abu a sai su samu ruwa a taimaka su samu sallan sarki mutane na cikin birni a takure cikin dare ka ga ƴaƴa cikin a tsakar da ga ƴaƴa na na ihu suna ta kowa saboda tsananin zafi ba yadda za a yi ba iska ba yadda za a yi sai a taimaka tsakani da Allah a gyara wutan nefa sa'annan a taimaka tsakani da Allah a gyara ruwa dan adam ya sha ya tsara ya mu'mina ne musulmai ne ɗan uwanku dan Allah masu mulki musulmai ne ɗan uwanku duk abin da kuka yi tsakani da Allah za ku samu lada duk da cewa kuna mulki amma in aka fit aka ɗauke kai talakawa na shan wahala Allah madauki sarki yana sakayya san Allah yana mana wannan mummunan sakayya babu muwalatil mu'minina wa muqata'ati ghairihim wal bara'ati minhum wane mutum manzon Allah ne ke faɗa da kanshi yake ma imala yake babin da ke bayani muwalatul mu'minina kaso dan uwanka musulmi kaso dan uwanka mu'minai wa muqata'ati ghairihim duk wanda yake ba dan uwanka mu'mini bane kada ka so shi har daga baka har zuci wal bara'ati minhum ka barranta da nuna ba ka ba shi ba shi ba yanzu ke na ku to shi baɗi kuma ba haka a haka ne ku yanzu ma haka ne ku to baɗi kuma ba haka hukunci ne sun dama hukunci ga abin da ake neman ka da shi nan yanzu abin da ake neman ka da shi ba baɗi kuma abin da ake neman ka da shi ke abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to malam dai abin da ya fara kenan muwalatul mu'minina mu'minai su so ɗan uwan su so juna saboda da imani da mumini ba wanda zai jagoranci duniya na zauna lafiya saboda shi ne ke da addinin da ke kwaban shi kada kai kaza yi kaza kar kai kaza annabin da ya zo da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare cewa Allah ya yabe shi ce wa innaka la'ala khuluqin azim da matsala ta tashi tsakanin musulmi da kafiri aka so a ciki kafiri sai Allah ya saukar da ayoyi guda tara yana kaban manzon Allah inna anzalna ilayka kitaba litahkuma bainan nasi bima araka Allah to wallahi tallahi har duniya ta gama tashi in ba hukunci ba araka Allah kai ba za ta zama lafiya ba har abada har abada duk wanda ya taba tsammanin cewa jagoranci duniya zai shiga hannun arna ba sa aiki da su arnan babban illa su ne ba sa aiki da addinin annabi isa din ba sa aiki da garin musulunci suna aiki ne da son zuciya abinda shaitan yake yake musu imrani a ciki shi kuma Allah madaukakin sarki ce ara aita man ittakhadha ilaha hawa wa adallahu Allah ala ilmi wa ala zuwa aiki ila akhirin aya duk wasu da za a yi jagoranci akan kafirci akan sun zuciya wallahi tallahi wa'annan azabi da muke gani sai ayi sama da haka a Allah min Allah ya kawo mana ceto Allah ya kawo mana agaji ya Allah madaukakin sarki wannan hali da ake cikin tsanani da kunci da zafi da rashin wadatuwar ruwa da abinci da rashin wadatuwar wutar lantarki Allah Allah ka yaye mana Allah ka canza mana halayen mu Allah ka kawo mana jagorancin da masu mutunci za su samu daukaka azzalimai kun samu kaskanta Allahumma abrim li hadhihi al-ummah amra rushdi wa halu bihi ahlu masiyatik wa yu'azz bihi ahlu ta'atika ya Allah wa rabbika sarki muna roƙonka dan girman zakin ka wannan hali da ake ya Allah kar a maimaita mana Allah ka yaye mana a tausaya mana قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أمر بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر yace na ji manzon Allah na faɗa da babban murya fili ba a ɓoye ba ma'ana ka ce ya faɗa da babban murya a cikin lasbika a a faɗa gidan rediyo kaza a je a faɗa gidan talabijin kaza duk duniya kowa ya ji ya kulu ya ce ala ku shaurara inna ala abi yani fulana ai iyalan wane laifuli da auliya ba masoya na ne ba mazubitar al'amari na bane saboda ba musulmai bane wa inna ma waliyallahu manzo Allah ce masoya na masoyi na shine Allah wa salihul mu'minina da mu'minai na kwarai qawluhu inna ma waliya Allah salihul mu'minina wa ma'anahu yace ma'anar wannan magana inna ma waliy man kana salihan wanda yake masoyi na wanda nake kaunar sa yana kauna ta shine mutumin kirki wa in da nasabuhu minni ko da babu dangantaka tsakanin mu da shi manzo Allah ce salmanu minna ahlal bayt ma'ana in ka ga mutumin kirki ko da ba dangin ka bane ko ba siyasa ku ɗaya ba ko ba jihar ku ɗaya ba ko ba waje ɗaya ko in dai mutumin kirki ne mumini ne aka ce ka bar siyasa ku ka bar kungiyar ku ka bar ka saka masa ka zabe shi ka so shi ya soka abinda ake nufi in kuma mutum ba mutumin kirki bane ko danginka ne uwa uba ɗaya uba ɗaya in kafiri ne in arne ne ko danginka ne uwa ɗaya uba ɗaya aka ce ka barranta ka nuna masa annabi ibrahim ya ya barranta ga iyayensa balle kai wa in ba'u da nasabu minni wa laysa wali man kana ghayra salihin ai ba masoyina ba ne ba na kaunarsa baya na wanda ba mutumin kirki ba wa in kana nasabuhu qariban ko da a dangantaka na da shi akwai kusanci na da shi in ba haka ba bilalul habashi mutum ne bakin bawa ya daga habasha ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi mai kiran sallah manzo Allah ya ce na shiga aljanna na ga na ji motsin takalmin ka ya aka yi manzo Allah ya ce sai da mu rike sayyiduna a ataka sayyidana sannan kuma ga Abu Lahab Allah ya saukar da ayati tabbat yada Abi Lahab wa tab Abu Jahl Abu Lahab da Bilal suwa suka fi kusanci da manzo Allah dangantaka da abu jahalin da abu lahabin da sayidna bilali wusuwa wa ya fi kusanci da manzan Allah sallallahu a dangantaka abu jahalin da abu lahabin amma manzan Allah karanta aya yake tabbat ya da aka kamu nasoshi guda biyu su Na shi ɗaya ce sayyiduna a akasa sayyidana shugabanmu ya ɗanta shugabanmu nasi kuma ya zo tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad banda addinin musulunci ina aka taba samun adalci haka wanda yake dangantaka da manzo Allah na biyu aka ce tabbace da abin hadin dan wuta ne kaza sa'an na wanda yake daga kasar ba daga kasar abisi ne to daga kasar habashi ya to shine bilal ya zama mai kira sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wanda sayyidina umar duk da cewa kowa ya tsaye na umar lokacin jahiliya baka isa ka nuna masa zai karfi ba duk abin da ji da kai kowa na amma yake sayyiduna a kasa sayyiduna da addinin musulunci ina za a samu musawati ina za a samu adalci irin na addinin musulunci har abada ba za a samu ba قال القاضي إياد رضي الله عنه قيل إن المثني عنه ها هنا هو الحكم بن أبي العاص والله أعلم وأما قوله جهارا فمعناه علانية لم يخفه لم يخفه بل باح به وألهاه وعشاءه ففيه يتأكد أن حديثي أقوله قلت التبرؤ من المخالفين الأبرر تكبر ما صاب مغسيا ما سين يزمر مثل ما مثل الكركي بنين أصاب مغسيا أبسي تبرر تكبر شيء إناغ وأن يتكافر من الأرن بار وانش لكي وموالاة الصالحين والإعلان بذلك تبين حق الثاني ما لم يخفى ترتب فتنة عليه sai dai in kana tsoron fitina za ta samu a gare ka kuna siyasa daya in ya san baka zabe shi wanda zai baka minista ba sai ka ta cewa ai za ku yi kamfe ai za a yi komai da kuma a tafi haka amma tsakanin ka da Allah lokacin da ka je za ka saka Qur'an nan in ka kuskura ka saka mishi wallahi sai Allah ya ma hisabi ai da san ya sani ya gani ne bai gani ba shi nan a je a gama kuma a zo a naɗa kan minista a zo rasu kaza kaza kaza kai tsakaninka da Allah ka gyara kuma tsakaninka da Arne ka gyara to laifin mai hasara mai kai kai hasara ne amma ka sasa ka da kafiri ka sasa tsakaninka da Allah mulkin da za a ba ka ma kujeran da za a dora ka wallahi ba za ka jaje ba kullum sai Allah ya sa kai ta kuskure kai ta kuskure har ka gama rayuwa Allah ba zai ma mawafaka ba Allah ya kiyaye to mahallin shahidi cikin hadisi ya abinda mala ya fada babu muwalatil mu'minina wa muqata'ati ghayrihim wal bara'ati minhum nassin hadisi ya bada wannan ma'ana ala inna ala adi yani fulanan laysu li bi awliya إنما ولي الله وصالح وصالح المؤمنين محل أسا محل الشاهد محل الشاهد يا داكي لقنوان البابل ولذاك الباب يا داكي babu dalili ala dukuli tawa'if min al-muslimina al-jannata bi hisabin wala azab babin da ke bayani cewa akwai waɗansu musulmai da Allah zai karrama su girmama su ya saka su aljanna ba ba ganin daman Allah ya rubuta ce wani da wani a cikin da su aljanna kuma ba wanda yake ce dan me لأنه لا يسأل عما يفعل قال حدثنا Abdurrahman الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي الجنة sab'una alfan bi ghairi hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a cikin al'umma sa akwai dubu saba'in da za su za aljanna ba hisabi ba za a bincike su ba ba za a kace kayan su ba ba za a buɗe akwatukan su ba a haka kawai sai ake su shiga aljanna wa qala rajulun sai mutum yace ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah an yaj'alani minhum ka roƙon min Allah ya saka ni cikin waɗannan bayan Allah na farar dubu saba'in da Allah zai ga dama ya saka su aljanna ba hisabi ba azaba qala sai manzo Allah yake Allahumma ij'alhu minhu Allah ka saka shi cikin ya fahimci ka kuɗe samun gaba thumma qama akharu sai wani kuma ya tashi ya zara ba sa فقال سيدي يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه كروكا من الله يتسعني ما أسكنت قال سمع الله صلى الله عليه وسلم يتي سبقك بها أكاشا أكاشا يا رجاك لإتا تبها الكناية ترجو إلى ماذا وانا الدعاء قوائتي aka ce a yi mawar alfarma to wai ya riga ka an ba su zai dai maka hakura manzon Allah bai ce ba ka cikin su je da bakin ciki za ka ce wannan addu'a kwaya ɗaya rak wani ya riga ka zai gari in shiga aljanna ta wata hanya kenan ko kai ta faman sallah azumi zakka yiyarwa menene da menene baki ɗaya ba a haramta maka shiga aljannan ba insha Allah za ka shiga amma ba sababin wannan addu'a in wannan addu'a ce wani ya riga ka قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سميت محمد بن زياد قال سميت أبا هريرة يقول سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع in ya zama a manzon Allah da yake yayyen halitta sai abin da Allah ya ba shi izini yake yi waye sai sai shi zai abin da ya ma ranar tashi ta kiyawa sahabi ne sai manzon Allah rukun Allah ce addu'a ba ya dace kuma wani ya riga ka ba zai iya yi ba sai da izinin Allah izinin da aka bani kwaya ɗaya ne addu'a ɗaya ce in ya zama da sahabin manzo Allah manzo Allah bai iya ce me sai zai shiga da kowa ba waye ne ke duk wanda ke bi shi duk izinin da ya zai shiga da shi aljanna ala dole قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكي ناجم من الله صلى الله عليه وسلم هنا كدرش يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفا من الله في وتكى جماعة تكين الأمة تجب سبعين ذات شجاع الجنة تضيء وجوههم فساكين حتى حسكي حتى إذاعة القمر ليلة البدر يدت تحسكي وتدرم قوم التالية قال أبو هريرة sai abu hurairar ce fa qama ukashatu ibnu mihsan al-asadi sai wani bawan Allah mai rabo ya tashi ya faye farabiyar ga kowa tashi yarfa'u namiratan alai yana dauki da mayafinsa annamira nizaqun mahsutun bil abyad wal aswad wal ahmar in kaje sun ce annamira tufa ko riga ko barko ko kwarjalle aka yi zane aka yi zane aka yi zane fari da baki da ja sai jikin tufa ta zama kamar jikin damuka to shi ta ake tuwa na mira wa qala fi ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da yaji manzo Allah ya faɗi haka ko yana wani ne ko yana sai ya taso a gurguje da mayafinsa ko yana jin kasa ko menene yaji ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhu tarokan min Allah ya saka ni a cikin su وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعله منه ثم قام رجل من الأنصار سيوان مسنجد الأنصار ويتاشي وقال سيدي يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت بها أبكاشا هذا أرض kowa da arzikinsa Allah ya tsaga maka ba zai wuce ka ba a lokacin arzikin wannan addu'a yaushe ukasha da lokacin ukasha da ya taso zai zo wajen manzon Allah karatu kowa a je ko jin nasiya ya taba tunanin akwai arziki da Allah ya rubuta masa bai taba sani haka bai taba tunani ba amma da yake arzikinsa ne wannan addu'a da manzon Allah zai arzikinsa ne ana fada sai tashi ya je ya manzon Allah ma'ana ya riga kowa kenan to Allah ya kaddara arzikin sa ne da gwanan tsarin ya riga shi ke nan to amma da yake arzikin sa ne da Allah ya rubuta maka sai Allah ya bashi teku ya kame kowa kowa da iya tashi magabannin sa sai tashi je roƙi addu'a Allah ya bashi addu'a قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوى قال حدثني ابن يونس أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا زمرة واحدة منهم على سورة القمر يتي الأمة دبو سبعين سنين الأمة من الله رسول الله رسول الجنة سألنا قوة ما أجلس فسكة كمان حتى وتا درجة مشاهدة قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المؤتمر عن هشام بن حسان عن محمد عن محمد يعني ابن ابن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا خفتي ومن هم يا رسول الله suwa ne ne waɗannan dubu saba'in da za su shiga aljanna da gairin sami kala sai mun ga Allah sallallahu alaihi wasallam ce humul ladina la yaktawuna su ne waɗanda ba su kai ba su lalata wala yasriquna ba sa neman ayyukan ruqiya wa ala rabbihim yatawakkaluna suna dogara ne ga ubangiji فقام الزاجة فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها أستاذ في وانا الرواية أنت وبيان أنت بكل جبو سبقك to da aka kawo sifan su aka ce su ne waɗanda ba su kaza ba su kaza ba su kaza to adadin zai tsaya kenan kan dubu saba'in ko ko a'a duk wanda aka samu da wannan sifan zai shiga ciki aka ce sabu'una alfa dubu saba'in shin wannan adadin an kayyade shi dubu saba'in su kaɗai ne a cikin wancan hadisi haka ya bayyana wanda ya karu to ai an samu tsari kenan ko an ce dubu saba'in sai sai a roƙa Allah na zama cikin su sai aka roƙa masa Allah ya zama cikin su yanzu aka saka shi ciki ko da ma yana cikin dubu saba'in da aka yi lissafi eh yana ciki dama ko yanzu ne ya shiga in yana ciki dama ina ma'anan ya ce abokan min Allah da zama cikin eh? to me yasa manzo Allah ce Allahumma ij'alhu minhu eh riwayar Allahumma ij'alhu minhu da riwayar anta minhu wanne ne yafi bayani Ah, an ta minhum kana cikin su abin an ta minhum labari kana cikin su Allah ka saka shi a cikin su addu'a ce addu'a manzo Allah ta rabbiya ce labarin da gaskiya gaskiya ne da ake nufi ne dubu saba'in din nan su ne adadin dubu saba'in ko ɗaya ba zai karu ba yanzu kowa ya yanki kauna ya daina hakiyar ya hakura ya bi iyayensa ya kyauta sama ya samu ko ko a'a sifar da aka faɗa da duk wanda ya zo da wannan sifa zai shiga ciki humul ladina la yaktawuna sune waɗanda ba sa yin kai wala ya kuna. ba sa neman yi musu rukiya ba wai cewa ina abubuwa sun haramta ne sun halatta amma saboda tsananin dogaro ga Allah madaukakin sarki ba sa yi shi shine yasa suka samu wannan daraja to adadin ake nufi ko kuwa sifar dubu saba'in to in aka samu wanda ya siffatu da haka kamar yadda wa'anda suke ba zai shiga ba kenan eh? يا نبي الله قل الله يجعلني منهم قال سبقك بأهو كواجه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب قال حدثنا حاجب ابن عمر أبو حسين الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن إمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وإن باسا كمتشمتي ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سعد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا من قال لك والله يتجبوا سبعين من الأمة تغسل الجنة أو سبعمائة ألف قول سبعمائة ألف لا يجري أبو حازم أيهما قال الشك من الراوي ليس من نفس الحديث قالت يتي متماسكون آخذ بعضهم بعضا وأنهم يقولون سبا إن راسجا الجنة سنة لكذا شونا وأنا بزيس تكتون با نفرق بزيس بزيس نكرس يا شغا لكن كي بزيس بزيس نفرق يا فاكي أي سنة شغا آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل حتى يدخل آخرهم نفرق بزيس بزيس نكرس يا شغا وجوهه على صورة القمر ليلة البدر فكاكين تحكي كمان حكي وفي هذا الانجوم الشادية قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسين قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير يتي ناكسا انت وجن سيدنا سعيد بن جبير فقال sai sayyidina sa'id ibn jubair yace ayyukum ra'al kawkab alladhi qabda al-bariha wane ne a cikin ya ga taurarin da ya faɗi jiya na aiwata na sai kamar taurari ya faɗi ku ya ce waye ya gani kuntu ana sai mai ruwa ya ce ni na gani ni na gani a cikin dare ne tsakar dare ke nan kamar karfe uku na dare ko biyu ko hudu sai ce na gani to amma saboda tsantseni da war da tawazu yake amma fa ba wai ina sallah bane ne ba wai ibada ke ta tashe ne ba lokacin annabi kada ka taba tsammanin cewa ibada ke ta tashe ne abin da ya faru kunama ce ko maciji ya harbe ni sai na ji zafi shi ne na tashi abin da ya hana barci kenan na gani don karka ɗauka cewa ibada nake yi tare da cewa sai ta yi ko yana ibada kuma ba yadda za a yi kunama ta harbe shi ya tashi yana jin zafi bai koma ga Allah amma wai dan kar a ce kaza kaza ina ga masu cewa su ne su ne kuma kulku sa'annan sai nace amma ni lam akun fi salati amma ba wai in ba sallah nake ba wa yana tashi ne dan kiyamun laili ba walakin ni lujirtu abin da faru kunama ce ko maciji kunama ce ta harbin ko maciji ya harbe kana fa ma za sana'a sai ce to da kunama ta harbe ko maciji me kai قال قلت استرقيت ne ما لي ruqya عين الرقيه ثم ce la رقيه illa min عين او حمى mun babu abin da suke tattara da ai masa rukiya sai zafi na zazzabi na ciwon maita ko na bai kama mutum ko kuwa a'a wata dabba mai dafi ta harbin da ko ba su ji ko kuna ba ko za a yi rukiya saboda Allah ya kawo sauƙin al'amari sai ce istarqaitu yace rukiya na ne ma aka yi قال فما حملك على ذلك yace me yasa kai maka kai ruqiyya in kuka nemi aka yi maka qultu hadithun haddathanahu sha'bi yace ai ba na yi ruqiyya ne haka dan na ba ina da nasi ne wani hadisi ne sha'bi ya bamu labari qala yace wa ma haddathakum sha'bi muhawara ta ci gaba yace me sha'abi ya mu ya fada muku qultu sai nace haddathana an buraida sha'bi ya nuna hadisi daga buraida ابن الحسيب الأسلمي أنه قال سيتي لا رقية إلا من عين أو هما ba a rufiya babu abin da cancanta a masa rufiya sai dai in abu na maita ko kambun baka ko wani abu ya samu mutum ko wata dabba mai guba ta harbi mutum فقال قد احسن من انتهى الى ما kai ka kyauta duk wanda ya tsaya akan abin da ya sani ya kyauta in Allah ya tausaya mana ko ya Allah inda ka tausaya mana kuma Allah kai mana kyakkyawan zabi ka zaba mana shugaba da zamu tsarara kuma zuwa walakin sai da cewa حدثنا ابن عباس كيف فإلا كنفس تجد أنت لا رسية إلا من عين أو هما سيشي كما ميبانا النبار يتي ولكن سيدتي وانيكما حدثنا ابن عباس عبد الله بن عباس يباه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول منظر الله صلى الله عليه وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي عرضت علي الأمم أنونا من الأمومي الأمة الأمة وأن منظر وأن النبي وأن منظور جماعة سا وأن منظور جماعة سا أقل منظور الله فاريكي أنا نونا مسا قواني دا الأمة سا قواني دا الأمة سا منظور الله فرأيت النبي ومعه الرهب سينغوان النبي ينا تارد جماعة والنبي ومعه الرجل والرجلان ولا النبي كما متن ايه اي ولا متن والنبي ليس معه احد ولا النبي ما بيسلام ولا بيسلام ya yi kira ya yi wa'azin a cikin dare a cikin za ya karanta bulugun maram ya karanta riyadun salihina ya yi fushi ya haƙura ya yi zage-zage ya haƙura ya yi bai samu ko mutum ɗaya ba to ya za ka yi kuma annabin Allah ne kuma manzon Allah ne amma kai ka ce sai ka samu kowa jama'a kowa ya zo in rufi ali sawadul azim manzon Allah na kallon haka sai aka nuna masa wani gungun jama'a duhun jama'a mai masu yawa fazanantu annahum ummati sai manzo Allah ya ce sai mun zafi cewa al'umma ta ce dan manzo Allah ya ce zai fi dukkan annabawa ya ranar tashin alkiyama fa qila li sai aka ce min a'a هذا موسى وقومه النبي موسى كان جماعة ولكن انظر إلى الأفق أما كلفة سنة سبق بني والأنظر فنظرت فإذا فإذا ثوار عظيم من ذا لا تذكر لا سيغا غوغ الجماعة ما تتنبيه وسيدا ويتشك فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر من ذا لا يتذكر لنا sai ga gungun jama'a sai da wancan sai aka ce a'a ai ba iya iyakacin su kenan ba idan ai ba a zo kano ba ba ne ka kina ba ai ba a samu mutane gida ba ko an kawo mutane zamfara haka ce ka kalli wani sansanin kuma ka gani sai da kuma gungun jama'a baki daya nan na ga taron jama'a nan na ga taron jama'a fa idza sawadun azimun fa qila li sai aka ce da ni hadhihi kaza sai ka shiga sai suna ta tunani wanda su ko su ne waɗanda aka haife su cikin musulunci ba su taɓa yin shirka ba ko su ne waɗanda suka yi jihadi kaza ko su ne waɗanda suka kaza manzon Allah dai bai fana bai ce mutum dubu saba'in ففاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صهبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكيل سورة صحابة من الله وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله قودك وتكين سوني وإن دعك هيتيس في المسلمين بستبعي شركة بدا وذكروا أشياء سكع التي أبوها داوة فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة شوى إن سيما زعل الله يتكي ساكي داوة فقال ما, ما الذي تخوضون فيه من زعل الله على أسمي لين يكون تتوناواني مي أكي فتاني مي أكي تتوناواني فأخبروا sai suka ba da labari wannan magana da kai faɗa ka tashi shi ne muka shiga duhu muke ta bincike wannan sai ko su ne sahabban ka kadai in zama na sahabban ka kadai ne to shi ke nan wannan sai ko su ne waɗanda aka haife su cikin musulunci ba su bayi shirka ba ko su ne ko su ne ko su ne fa kana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a duk ba nan abin yake ba wannan ya kawo cikakken bayani ko su ne ko su ne wanda aka haife su a cikin musulunci ba su taɓa sheka ba ko su ne sai ce yanzu sifa aka kawo ko suna ko adadi humul lazina la yarquna su ne waɗanda ba sa yin rukuya wala yastarquna ba sa neman a yi musu asin wa ta'lis sala su ba sa yi makansu ba sa neman a yi musu wala ya tasayyaruna ba sa camfe camfe wannan abin da ke bata asida na fita na hadu da mage ko bakin kare ko mai ido daya ko basu kafar darajar ko na ya auri mace kudin sa ya kare ko ya jin babu alaka tsakanin masu da ta aura da jan kafa da bakin kare ko farin kare ko mai ido daya ko mai ido uku ko mai ido da dari ba alaka tsakanin arziki ka da waɗannan sai dai ka'ida ta shar'a musulunci ta ba ka dama in ka ce gida ko ka haya gida ba ka ji daɗi ba sai ce bai dace ba za ka yi canzawa kana da halin wannan in kana da karfin imani ba ruwanka da wannan in ka auri mace ba a zaman lafiya ba kwanciyar hankali kaza kaza kaza kasuwanci ya ja da baya menene da menene me alaka tsakanin ita da arzikinka a lokacin da aka faɗa aka kaddara a cikin cikin mahaifiyarka ina take a lokacin da aka kaddara za ka samu bala'i kaza Allah ya kiyaye za ka samu kaza ba ta ba alaman ta ba alaka tsakanin wannan to amma raunin imani yana kawo zai mutum ya riga gani kai wacce da na aura kuɗi na ya tsare kasuwanci mai gida na ya kore ni ko mota ta fadi ko a'a to in mutum na da karfin imani abin da ake so mumini ya zama yana da karfin imani ya fi karfin wa'annan abubuwa duk da shi kanke zuwa yana fuka mutane wala ya tafayyaruna ba sa canfe in za ka kasuwa ka ce bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah in za kai kaza ka fa duk abin da kake bukata kai addu'a inda kake bukata manzo Allah ya nuna maka ba a ruwan da cewa ka ne nita a ka fita ko ka fita ba ai sai a ce maka as-sayfu as-saku amba min al-kutubi fi haddi al-hayr bayna hadd bayna al-judd wal hazal ana karanta muku shugaban khalifa da ga gidan kafirai suna kawo hari ana tambayar masu bukatu ba za a tukunna kar a tsaba za a yi ce a ah, gashi nan sun kawo sun zo tori gashi nan sun zo a kabu ga za zo mana a biyu ke ku sai an ba da sa'a an ba da sa'a sai ce a fito da makamai a je aka rabu da malaman moka da sa'a su da rashin sa'a su dukkan su ba su da sa'a aka fita aka je aka yi yaki aka ci su yaki aka kore su sa'an sai mai mawaki ya zo mai waka ya ce kamar ko abu fira sai a ko yake asaifu asdaku amba aminal kutubi ka zare ta kojin ka je ka yaki kafirai arne ya fi tabbatar da gaskiya da ne wanda zai je duba ya ce akwai sa'a ba sa'a akwai sa'a na wajen Allah wa man nasu illa min indillah ba sa yin tamfi tamfi wa ala rabbihim yatawakkaluna suna tawakkuli ne ga ubangijinsu sifar da aka faɗa kenan su ne wanda ba sa yin rufiya ma kansu ba sa neman a musu ba sa tamfi tamfi wa ala rabbihim yatawakkaluna suna dogara ne ga ubangiji to wa'annan sifofi in mutum ya dauke su yayi shine muke tambaya sai shiga cikin wa'annan shi ma ba za masa eh, eh, ba za mai ba ko ko a'a an kulle wannan da wa'ancan eh ya ce karo kan min Allah in shiga cikin su eh, karo kan min Allah in zamo cikin su sai ce wannan addu'a kwaya ɗaya ce rak wani ya riga ka an roƙa masa kuma ba ba da izini da ƙara addu'a ta biyu ba shiga cikin su da wannan addu'a an gama rak dan yace in tastaghfir lahum 70 marra sai sai ne yace da na san na ƙara 70 da kai za a gafarta muku da na sai suka ce ai adadin da ake fada ba ana nufin ainihin adadin bane sai ta yi haka ana buga misali ne saboda larabawa adadin saba'in yin kaza so arba'in su ko kai cikin hausa kana magana ai ya yi su so ya fi su dubu ya fi a kirga ya fi kaza kaza kaza ana karan ana kawo adadin ne don a nuna girman abin da kan ba ma abin shin ana nufin wannan adadin shine iya ko ko a'a za a samu sama da haka to shine abin da ba za a samu sama da haka to shi ne Allah ya kai da kabo da kofar kai ma ka shiga kuma Allah ya saka mu cikin baki ta ko da yake kofar ta riga ta rufe ka kada su lokaci wa qama ukada ibn hilfan fa qala ud'u Allah an yaj'alani minhu fa qala anta minhu kana cikin su anta minhum bi mujibi hadha ad-du'a aw anta minhum musabbaqan kana cikin su tintini ko ko kana cikin su da wannan addu'a eh to in yana cikin su da wannan addu'a addu'a ce ta shigar da shi a cikin su ba wancan sifa ba dan riwaya Allahumma ij'alhu minhum Allah ka saka shi a cikin su har yanzu ba samu jawabi kace wanda zai warke eh albarkacin addu'an ya shiga ko ko wancan sifofi da aka faɗa su suka وقام ثم قام رجل آخر فقال رسول الله اجعلني منهم وقال سبقك بها أكاشا سيتي وعلى ربهم يتوكلون سنة توكلين بأبيض يسوع ومنين توكلين ها؟ باب كون هذه الأمة مثل أهل الجنة وأنا توكل شيني ka rike da sabubban da duk aka ce kai riko da su kai riko da su sa'annan zuciyarka ta nasu sai Allah kaɗai ke iya shi ne kake wa amma kana sauki ba ka zuwa aiki da ke ka yi tawakkuli duk ka ala a za laifin laita mutawakil kana kwanci ba la kana zaman kashe wando ka ce arzikin ka zai zo maka arzikin zai na umar ya ce Allah baya sauka baya arzikin baya hadarin kuɗi Allah ba zai hadarin sama ne rorin fado ba ka tashi ka je janguza janguza ka je bata bata ka je gezawa gezawa kura kana sai kana kiya ko ka je kai dako to sai ga Allah ya sauka maka da arziki ya kama arzikin ka amma kana sauki ba ka yi suka ce ba tawakkuli kenan ba tawakkuli ka tashi ka je bata za ka je gezawa za ka je janguza za ka je ina za ka yi yaya za ka yi duk ka je kasuwa ne ka je ka yi sa'annan ka dogara cewa duk waɗannan abubuwa da kake sabubba ne ba su isa azurta ka ba saboda inna allaha huwa razzaq dhul quwwati matin to shine kai tawakkuli kenan daidan tawakkuli a shakanci wace ai kai ka ce eh zai iya aiki ya kake a kana son a ja da kai ne a ce ma eh ko a'a to sai kai kokari kai kokari kai kokari za ka shiga cikin insha Allah ko baka shiga cikin dubu saba'in ba abinda ake so ka dai shiga aljanna ko zan dai da shiga shiga cikin dubu saba'in قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن محمد ابن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت علي الأمم ثم ذكر الحديث لا حديثه شيء ولم يذكر أول حديثه shi yasa aka ce duk inda jama'a suka taru a majalisin manzon Allah kenan da ya faɗi magana ya tashi shi ne sun hakuri sun shiru har sai da ya dawo wannan ce ko ka ne dan adam da